واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم يا كي ونمنزو idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu kuma suka yi shaida a kan gaskiyar abin da ka zo da shi suka zo wajenka to ka mayar musu da sallama don girmama su ka yi musu bushara da yalwar rahamar Allah Haƙiƙa Allah ya wajabta wa kansa rahama wajabtawa ta falala ba ta dole ba duk wanda ya aikata sabo cikin jahilci da wauta sannan ya tuba daga baya ya gyara aikinsa to hakika Allah zai gafarta masa da abin da ya aikata Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayansa mai jin kai ne